tattaunawa mu da shi ta wayar tarho babban sakataren ma'aikatar ayyuka na jihar gombe injiniya abubakar babba mahmud ya ce babu wanda ya sami rauni ko kuma rasa ransa a sanadiyar wannan gobara a babu kashewa da wajen la'akar nan ne ta an sami labari cewa eh, vip wing na airport din hmm. gobara ya tashi a ciki haka ne amma eh, ana da man political force ne ya ga ya haka ne shi ne sai ya kone duk sai fanitan ciki ya kone har filin jirgin pump kuma da shiga airport ne su mutanen fari fatima sun zuwa sun yi kudin abu babban rin da eh, suka fanitan na ciki da kwaki daya da ne akwai bayanin muka samu cewar a lokacin mashi mai girma gwamna ya bar wajen kenan sai wutan ya tashi eh a bayan sa ne a bayan sa ne ai shi ne ma bai ma samu labari ba sanda ne na je ne eh, a gamman da zai ga mu ci ai ga abin da ya faru a bayan sa bayan sa ne da san jima a bayan sa sannan ya a tun ya taho daga Abuja ne da Gombe yanzu wasu matakai kenan aka ɗauka na ganin dai cewar wannan filin jirgi ne na kasa da kasa. Da damu da hmm. shi a sun shafi a domestic ne kawai. But all da san damu a yi shirin a cikin mu. Hmm. Ba sa amfani da international wing. Hmm. da saboda wannan din eh, abin da za mu yi a matar agency shi ne. za mu gyara domestic wing din ke kwada cika shi sarari na good condition za mu shi domestic wing ke wance ta ta wing din an yi dedicated din shi kawai to for international flight da kuma manyan jirage in za su sauka to amma yanzu kafin nan mu gyara wannan din za mu yi location offices din zuwa wajen kafin nan mu gyara wannan din ina gani ba zai wannan abu ba zai shafi sauka da tashin jirgi ba ko ba mu samu ba zai ba zai ba zai shafi flat operation ba vip ne kala vip abin nan lodge ne kawai babu wani abin da ya tafi bai taba landing instrument ba bai taba abin dajin jirgi ba ko sakwata jirgi ba babu wani equipment da tafi so saboda haka wannan ba zai hamfarin hoton jirage ba mun yi magana da mutane airlines gobe akwai normal eh, schedule flight da aka saba yi daya gefen kuma a halin da ake ciki sabon kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe ahmed usman ya gargadi jama'ar jihar da su kauracewa ɓoye albarkatun man fetur a gidajensu sannan su tabbatar da cewa sun kashe duk wasu na'urorin wutar lantarki a lokacin da ba sa aiki da su domin gujewa gobara abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya